أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار هو ما سؤال بركة أهل السنة والجماعة ولن الله سبحانه وتعالى يقدر دورهم a wannan babban masallaci na ahalus sunna da ke nan tudun wada aleru a garin aleru a kuma masarautar aleru kuma a harkatar karamar hukumar aleru a jihar kebbi ta tarayyar najeriya a wannan maraice ina mana gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau laraba biyu ga watan ramadan na wannan shekara ta hijira mai lamba biyu, hijirar biyayyen talikai annabin rahama annabin muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wadda ta yi daidai da goma sha hudu ga watan hudu watan april na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya idan tarihin ya tabbata haihuwar isa ɗan maryam alaihi wa ala ummin salam allah cikin hikimarsa da ƙaddarawarsa ya amince yau ta zama ranar fara tafsirin mu na watan ramadan na wannan shekara kamar yadda aka saba gabatarwa a wannan ka ta fara masallaci duk shekara da kuma kusan dukkanin masallatan ahalus sunna a nahiyar tarayyar najeriya da sauran kasashe na ahalus sunna domin raya sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya tabbata a hadisi cewa mala'ika jibrilu alaihi salatu wasalam da zarar watan ramadan ya kama yakan kawo wa biyayyen dalibai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ziyara wannan yana faruwa a kowane dare Jibril ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi suna karanta alqur'ani mai girma a kasankanin wannan ya nuna kenan ƙara himma da ƙwazo wajen karanta alkur'ani da nazartarsa da bibiyar ma'anonin shi da aiki da su sunna ce ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam muna godiya ga Allah mai kowa mai komai bisa wannan katarta da ya ba mu da kuma wannan dacewa ko muna roƙonsa ya sa mu ci gajiyar abin duniya da layara kafin ci gaba kai tsaye zuwa tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba akwai saƙo ko saƙonni na ita uwar ƙungiya wadda ta kan aiko masu tafsiri da ita ƙungiyarmu mai albarka ta jama'atu izalatul fida wa iqamatu sunna kamar kowace shekara akwai saƙonni da take barwa a takaitan takaitawa wanda tana so a kula da su kuma a ba su matuƙar muhimmanci amma kafin karanto saƙonni jiya bayan saukanmu wannan gari da kuma jin labarai masu faranta rai da kuma na takaici da shauransu dai wanda kamar yadda rayuwa haka ta gada ya sa na kiran shugaba na kungiya na kasa baki da shek abdullahi balalau a hafizahullah kuma na ba shi labarin alhamdulahi kamar da kuka ba mu umarni ga mummunta su mun baro garuruwa mummunta taho na iso nan garin alayru kuma na samu gari alhamdulillah lami lafiya sai dai akwai daga tafiyar zuwa yanzu akwai rashe-rashe waɗanda aka yi bayan da na gaya ma shugaba haka ya ce wajibi a madadinsu mu isar muku da ta'aziyya na farko sai da na zo nan suke samun labarin babban rashi da wannan masarauta ta yi wanda ta rasa jagoranta kuma sarkinta mai martaba marigayi sarkin aleru alhaji salihu muhammad na biyu allah ta'ala ya zuɗin shi da gafara ko da muka zo wancan zuwan da muka yi mun je mu kai masa ziyara a fadarsa kamar da shi ma yana da cikin aikin da kungiya kan ce mu idan mun zo Allah bai ba shi ikon fitowa ba amma dai an aiki ziyarar mu a madadinsa kuma mun yi addu'o'i mun masa fatan alkhairi musamman daga durowar maganin jiran alkhairan da yake kawo wa talakawan wannan masarauta baki daya da kuma irin yadda yake shiga ya yi dumu-dumu ya yi uwa ya makardiya wajen duk abin da zai kawo masu haɗin kai da aiki tare da nasarar rayuwa da mata addini baki daya mun masa addu'a ta alkhairi ko muna kare masa addu'a yanzu ba bayan sosa muna fata Allah ya sada shi da rahmar ubangiji subhanahu ta'ala wanda ya tana dama bayansa na kwarai muna fata Allah ya sa yana cinye tar ubangiji kuma abin da ya bari na zuriya Allah ta'ala ya masa albarka bayan nan kuma muna da labari na nada sabon sarki alhaji muhammadu buhari muhammad wanda shi ne ya gaji wannan kujera shi kuma muna yin addu'a allah ta'ala ya shige masa gaba ya dora daga inda magabacinsa ya tsaya muna fata in ma ne ya wuce wancan wajen shiga harkokin jama'a don a taimaka musu a ciyar da rayuwarsu gaba a addinin su da rayuwa baki da allah ta'ala ya masa jagora allah ya zaunar da wannan masarauta gaba ɗaya ta lafiya lau kuma Allah ya karo mata ci gaba da kwanciyar hankali da walwala Allah ta'ala ya nasar da zukatanmu babban rashi da wannan masarauta ta yi wani hamshakin ɗan kasuwa kuma shugaba na jama'a mai taimakon addinin musulunci da al'umma da makota da talakawa alhaji marigayi zakariya na baragan farawa Allah ta'ala ya sa yana cin rahamar ubangiji Allah albarkaci ruriyar sa ya sa aljanna ta zan ita ce mako masa matabbatar sa baki da dukkan alheran da Allah ya kaddara ya aikata a rayuwarsa Allah ya tabbatar masa da su kuma abin mamaki ko tausayi babu mamaki ga hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala an ce tsakaninsa da uwar gidan Alhaji Abba Aliyu yan kwanaki ne da ba wuce uku ba kuma da shi aka yi hidimar da da komai da komai na da karbar ta'aziyya da sauransu cikin kankanar lokaci shi ma ajalinsa ya zo ya koma ga Allah duka muna roƙon Allah ta'ala ya masa rahama ya gafarta musu sa aljanna duka mu koma sau kuma abin da suka bari Allah ta'ala ya masa albarka haka nan mun samu labarin cewa cikin rashin da wannan masarauta ta yi akwai rashin tsohon kwamishina honorable kwamishina alai salihu attahiru Allah ta'ala ya gafata masa ya fi maka sannan ga mai girma sarkin sabiyar alhaji muhammadu dodo duk suna cin wayan da wannan masarauta ta rasa ga mai girma uban ƙasa sarkin ɗanwarai duka wato uban ƙasa na ɗanwarai Allah ta'ala ya kansu da gafara da sauran bayan Allah kun ga hukunci na ubangiji subhanahu wa ta'ala yanzu ba da hukuncin da Allah ya saukar ba jiya ya kamata a ce mun fara wannan tasirin kamar yadda aka yi alkawari kuma aka faɗi wa jama'a amma da yake yau Allah ya kaddara sai ya kawo ajalin wani dattijo daga cikin makotan wannan masallaci wanda shi ma aka faɗi alhairansa ba su girguwa aka nuna mai hikimar jama'a ne daidai karfin sannan ga tsare lokutan sallah wanda lokacin da muka zo wancan karan da shi muka yi karatun nan shekaran jiya litinin da muka sauka garin da an ba mu lamarin mun mutu shi a wata kasuwa can ta wani tsawai da kansa ya tafi kasuwa wanda ke nuna wanda ya tafi kasuwa haka lafiya shi amma a can kasuwar ne ciwon ajali ya same shi aka dawo da shi gida wansa yake aka wuce da shi asibiti asibitin da haidai da aka dawo da gawarsa kenan alhaji muhammadu allami ɗan allah ta'ala ya masa rahama ya sa ya huta Allah ya azurta mu ba mu samu sallar gawarsa ba amma dai mun raka gawarsa kushewa da mu aka kai shi muna fata Allah ya bibiye shi da rahama kuma shi ma na samu labarin a gidansu cikin iyalan gidansu akwai wata baiwar Allah wadda ta haifi tagwaye an ce ta nema 'ya'yan wanka ta yi ma ɗaya wanka tana shayar da ɗaya nono Allah ya karɓi rayuwarta duka duka bai wuce wata ɗaya ba da ya wuce yan uwa musulmi da za mu ci gaba da wannan lissafin kusan ba za mu ƙare lissafo wanda aka rasa daga shekara biyu zuwa yanzu ba a wannan masarautar amma dai muna fata daga ambatar wayannan sauran duka mu sa su a cikin addu'ar mu baki daya mu sa su cikin wato addu'a kamar yadda muka ji waɗansu bayi na ubangiji wanda yake yaban su cikin jerin bayansa da ya raba bayansa zuwa gida uku ya faɗi muhajiruna ya faɗi ansaru sai ya faɗi mabiyan ansaru amma mabiya na gaskiya masu zurfi da kyautatawa ya ce wallazi na ja'un min ba'adihim ya ƙulu rabbana maza da mata wani suka riga mu zuwa komawa ga Allah subhanahu ta'ala suka rige mu da imani Allah ta'ala ya gafata musu Allah ya yalwata makwancinsu Allah ya haskaka kaburkansu Allah ya sa ni'ima a cikin kucewarsu Allah ya tashe mu da mu da su da imani ya sauƙaƙa mana dukkan wata fargaba na inda aka sa gaba ya ba mu ikon tsallake sirari da sauran haɗurran ranar tashin alkiyama اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين وارفع درجتهم في المهديين وخلوهم في عقبهم في الغابرين الله غابر تامنا غابر تامنا دكا مسلمين كده a gurguje saƙonnin ƙungiya ba su wuce mu jaddada muku kira zuwa ga ikhlasi cikin ayyukanmu ba dukkan ayyukan da za mu yi na addini mu yi ƙoƙari mu tsarkake waɗannan ayyukan mu yi su don Allah malamai idan suna bayanin ikhlasi sukan ce ana gane ko ikhlasi yana tabbata ne ta tabbatar abubuwa guda biyu ko kuma yi ikhlasi cikin abubuwa guda biyu ikhlasul amali wa ikhlasul qalbi aiki da za ka yi da sunan bautar Allah da sunan ibada aikin mai yawa ne ko kankane ne aikin na ne ko na gabbai ne dai aikin da in an yi shi ana sa ran samun lada wajen ubangiji to kai ikhlasin aikin shine ka shi kamar yadda shari'ar addinin musulunci ta zo da shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata shi kenan ba za ka yi ibada da jahilci Allah ya karba ba addinin musulunci addini ne na ilimi don haka a koyi aikin a san shi a ilmance kuma a yi shi kamar yadda shari'a ta zo da shi ikhlasul amali kenan sannan sai ikhlasul qasdi ka. kudirin ka sa'ad da kake aikin ka nufi Allah Allah kaɗai kake neman ya karɓa ya baka lada ya baka sakan yadda ya alkawari ga duk wanda suka irin wannan aikin ana cewa mu jaddada muku da kawunan mu kira zuwa ga ikhlas abu na biyu shine taqwa taqwa dukkan abin da za a sa tsoron Allah idan da tsoron Allah za a samu taimakon Allah ta inda ba a tsammani duk wanda Allah ya alsahi da taqwa to Allah ya mai da shi ɗan gata a wajensa babu wanda ya sai ya taɓa shi ko ya nuna masa yatsa Allah bai kalle wannan yatsan nashi ba dai an yi aiki don takawa a kan takawa menene takawa a takaici malamai suna cewa takawa shine imtisalul awamiri wajen nabun nawahi dokokin da ubangiji ya ɗora ma kan bayi ka ji ka amince ka yadda da su ɗari bisa ɗari ko da ku ikon ka ba zai baka damar ka aikata ba wajibi ka ji kayar da duk dokar da Allah ta halaye ka amince kayan da kai bawa ne kuma wannan dokar alheri ne ciki ya zama kayi riko da sannan da nisantar abubuwan da ya haramta duk abubuwan da ya haramta kai kokari ka bari domin neman yardar Allah sun ce mu daddada mu kira akan wannan sannan sun ce mu yi kira zuwa ga haƙuri da juriya domin ita ɗabi'ar zuciya so take a bata abinda daga dama a ya saboda insanu an yi turaka sudan alam yakun nutfatan min maniyin yumna thumma kana alaqatan fa ba fa a dai zuwa karshen wato a tunanin dan adam kawai a bashi haka nan yayi abin da ya ga dama ya ci karansa ma babbaka abin da yake so kawai ya kokarin wawuro shi abin da bai so ya nisance shi in ya fi wani karfi ya murkushe wancan ya karba abin da ke hannunsa wanda yake so baya tunanin kuma shi ma abu wanda zai fi shi karfi shi ma ya mai irin wannan kenan maslahar rayuwa da ta addini shine abi dokoki to musamman kuma sai aka ce dokokin kuma na Allah wanda shi ya halitta mu fi kowa sanin mu kuma ya magance mana su ya kuma tabbatar mana mu zan a addinin sa kawai dauki saka ne kawai me Allah ya ce kaza ya ce am an wada'ata sai mun yi juriya sai mun yi hakuri shi Allah ta'ala yake umarni da yin haƙuri kuma yake faɗin fallalar masu haƙuri wurare da dama a cikin alƙur'ani ɗauki ayar ƙarshe Allah rahma ta suratu Ali Imran sura ta uku ya ayyuhal ladina amanu bi'u wa tabi'u wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun a suratul baqara yace wa bashirus sabirin amma haƙuri ladansa ba ta da iyaka kuma sannan babu ranar da za a ce haƙurinka ya kare a'a wai amfanin haƙurinka ya zo ƙarshe babu wannan lokaci shi haƙuri kullum ƙarshensa alheri yake gadarwa shi sa masu haƙuri ma ladansu ba a kirgawa idan an tashi musu sakamako inna ma yi wabba sabiruna ajrahum bi ghairi hisab Allah ta'ala ka samu cikin masu haƙuri dole ka yi haƙuri domin hatta a daidaita sahu ka iya samun wani abin da zai banna ma rai a wajen ɗaukar buta ka je ka ɗebo ruwa ka kewa zuwa inda za ka alwala kana iya samun abin da bai ma daidai ba a wajen buɗin baki kila ba ka kaɗai kake shan ruwa ba ko kuma kai kaɗai ne kai da iyalanka kana iya samun abin da zai bata maka rai ana buƙatar kai haƙuri kuma kai haƙurin don Allah sannan abu na gaba a samu istiqama wato tsayawa kai irin na daka cewa wannan addinin ba kere bakin fama babu ranar da za mu ja baya a kan gwargwadon ƙarfinmu gwargwadon ikonmu gwargwadon dama shirye muke mu bai ma addinin gudunmuwa mu bai mu ba shi kariya wannan ya zama dindindin ko da yaushe haka musulmi yake sannan a samu sadaukarwa kowa ya ba da kansa a ɓangaren da yake da shi idan ɗan kasuwa ne kai kai amfani da kasuwancin ka wajen taimakon addinin Allah idan ma laibara ne kai idan makiyayi ne kai idan ma'aikacin gwamnati ne kai idan ma ɗan makaranta ne kai idan malamin zaure ne kai limami ne kai ladani ne kai ku duka gudun wanda ladanai kan baya zuwa ladanai ku ji tsoron Allah manyan mutane ce wallahi a addini kuma manya-manyan rukunan musulunci guda biyu sun ta'allaka ga aikin ku ladanai masu kiran sallah wani rukuni ne na addinin musulunci da ya ta'allaka ga ladancin ladan Shi ne kiran sallah sallah ita kanta a salatu imaduddin man ba kada ama aqama ad-din wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha abiya sallah tana makale da ladancin ladanai me sa ba a ba ladanai kima ne a cikin addinin musulunci me sa ake barin su baya baya dan zo masallaci wanda kawai aka bi da shi ne liman to ladan ba ka kai liman ladan ne ma ke gayyato ka yana cewa ka zo lokacin sallah ya lokacin za mu gana da ubangiji ya yi taho taho liman ina kake ne taho masallaci gargado ka taho lokaci ya yi ashe wanda zai gayyato bayan Allah zo su gana da ubangiji ashe wannan ba karfin mutum na ba sannan kuma ko ka san ladan ne ke da shaida cewa ko a daji ya kira sallah duk dabbar da ta ji shi musamman mutum da aljan sai sun tsaya gaban Allah sun masa shaida cewa suna tabbatar ma ubangiji mahalicci cewa wannan musulmi ne domin mun ji kiran sallar shi lokacin ana duniya kaga babban mutum ladan shi ba kuma annabi yake cewa al mu'taman wal imam dhamin shi mai kiran sallah abin baiwa an bashi amana shi amanar addinin gaba ɗaya an bashi karamin mutum aka ba amana addini amma da aka zo wajen ne kasar ce wal imamu qawmi shi kuma imam liman mai daukar lamuni ne idan an zo an kabbara sallah ba an kabbara sallah da farko daga nan nauyin kuku da kuka tabbara bayan liman duka yana kan liman yan kurakuran kuma da laifukan ku yan kanana matakar dai bai kai kun bata wani rukuni na addini ba duk liman ya dauke mu kaga shi ma dai babban mutum na amma dai kar a manta ladan nan kai ya zo zuwa masallaci kuma haka bane saura ka ladan babban mutum ne ladan ka kuskura ka shiga sana'ar kiran sallah ba ka je makaranta ka koyo waɗannan lafazan ba karka yi wasa da su karka wa kalmar shahada ce ana maimaitawa da kullum karka yi daka koya a bakin mutanen gari ba ka je makaranta a biya maka Allahu akbar mai riziya Allah ya saka mata alayyari sai da ya buɗe nan kalmomin gaba gaba yana cewa kakka kuskura ka ce kaza wal hagar min maddil ba'i Allahu akbar mai kiran sallah ya guji ya ji tsoron jam wannan ba'un da ke cikin lafazin Allahu akbar kar ku ce Allahu akbar akwai masu haɗin haɗa ko babu to kuskure su kai laihi su kai kila ba zo makaranta ba sanda suka fara kiran sallah Allahu akbar الله akbar akbar كما ka ce akbar akwai masu ashhadu wannan suke ya san larabci ya san hukuncin da gangan idan ya faɗi Allah kuma yanzu ko kwanto yake wai anya ko ina ko ina gan anya Allah ne ko na na shaida ko Allah shi abin bauta shi kai ka yi shakka wajen zamowar ubangiji makaɗaici abin bauta ta yi rida Allah ya suna ka ba cewa ashadu ashadu kawai ashadu Allah ilaha illallah ashadu anna muhammadar rasulu wannan ludin sai da mai iziya ya ce a tabbatar da amma wannan ludin rufa rasulullah karka ce muhammadar rasulallah rasulallah gaba ɗaya ka ɓata karatun kwata-kwata mun ka gina bakarwa ba ka kawo farkon jimla ka faɗi su inna baka ba da khabur ba suna ka sai kai wannan rubu'ar larabci ne dole a je a koya sannan wani dogon kwane-kwane a yi sama a yi ƙasa a yi kudu a yi arewa a yi duwai shi zai gwani dole ya zan balarabi wannan duk takalif ne takallum ne wannan wahala ce kawai kai kokarin fitar da lafuzan da kyau mai kiran sallah babban mutum a cikin addinin musulunci Allah ya sa mu dace to haka lalle ya zama akwai sadaukarwa yanzu lada in bai sadaukar ba yana zuwa ya kira sallah yadda kaka jin dadin bacci haka shi ma ladan ka jin dadin bacci amma sai ya yanke ya tashi tun wuri idan yana buƙatar ƙarfi ko wanka ko wani abu duk yayi kukuna na kuna ta bacci ya yau kasada daga gida shi taho shi ɗai fa kaga ladan jarumi ne fa namijin duniya ne don ba a masallacin harkwana ba yi da gida ya taho shi ɗai ka san matsalacin da zai iya hituwa gida da nama ko shan yawa ya ɗan lemu kawai wallahi tsoro na kashi sai ya koma amma shi ladan ya mai da al'amarin zuwa ga Allah ya dogara da Allah ya baro gadansa ya baro matarsa ya baro gida na ya taho don ya ta da sauran musulmi zo su sallu suna kaladan babban mutum ne sana'a mai muhimmanci irin wannan ba a fara ta da ka a je a koya a wajen malumma Allah ta'ala ya samu dace sannan muhimmin sako na tunatarwa shine batun marayu da kwamitin marayu an ce mu jaddada muku ko kaima wannan kwamitin matuƙar mahimmanci yanzu ƙungiyar izala ta kai har tana ganin ma nasarorin da kake samu tana tsammanin don marayu allah kula saboda babu wata ƙungiyar addini da baiwa marayu kulawa a dukkan matakan tun daga ƙasa zuwa jihohi zuwa ƙananan hukumomi da gundumomi a iya sanin mu a wannan kasar tamkar kungiyar jama'atu zalatul bid'a wa kamatu sunna wanda Sheikh Abdullah Balalo yake da shugabanci kamar da kasar tsakani da Allah ana kokari kuma alhamdulillah yanzu da yawa kungiyoyin sun zaba su ma sun biyo baya don alhairi ne saboda haka wanda ya ga za a tsere mashi in ya gama yan dabarun da yan soke-soken sai ya ga kai bari dai shi ma in yana da rabo ba zai taho a sadaka in ce mu jaddada muku kulawa matuƙa da marayu da zawarawa da sauran mabukata gwargwadon ikon ku gwargwadon damar da kuke da ita Allah ta'ala ya taimake mu da taimako ne ya ba mu dacewa da abin da shike so kuma ya yarda da shi aikin da ya kawo mu shine tafsirin alqur'ani mai girma idan za mu iya tunawa muna cikin suratul an'am suratul an'am suratul an'am duk da mun yi nisa ciki gaskiya kafin iso na tambayi ramma wata aya muka kwana yace to da yake bara ma an samu an gurgusa an ci gaba amma dai ya bincika ya ce za mu tashi yau akan aya ta 143 ثمانية أزواج من wa اثنين ومن المعز اثنين in ban manta ba to da na zo ɗauki alkur'ani na duba sai na ga idan da so samu ne kuma hakan za mu yi da yardar Allah a babi na shawara don fa'ida ake so a samu kammalalliya za mu ɗan dawo baya kaɗan da waɗansu taƙaitattun ayoyi za mu dawo daga kan aya ta ɗari da talatin da shidda wadda daga nan za mu ɗauki maganar abin da ya shafi Bangaren sunan ita suran ma gaba ɗaya an kira ta suratul an'am al'an'am wato dabbobin gida karmal al'an'am jam'u na'amin ne na'am dabbobi na gida sune, ne raƙuma da shanu da tumaki da awaki ina fata ku yi haƙuri da hausa da nan na san akwai bambancin abubuwa amma dai alasa dai ana fahimta to kalmar al'an'am an maimaita ta haskau shida a cikin wannan surar duk cikin tsoronin alkur'ani babu sura da ta baima wayannan dabbobin na ni'ima na gida hakikanin kulawa ta bayyana su dalla dalla dalla dalla sauran duk surori idan sun faɗi al'an'am suna faɗa ne a dunkule amma ita ta faɗa a fassare a fayyace ta bayyana komai da kirki da haka nake gare idan muka dan dawo baya muka kama daga wannan gabar za mu fi samun fa'ida da yadda Allah kuma gashi bayan da za mu dawo ba wai mai nisa ba ne ba mai tsawo ba ne kwarai duka ayi takwas ne nake ji ko wani abu makamacin haka sannan suratul an'am din nan tana daga cikin duwalul mufassal surorin alqur'ani an kasa kamar kashi uku akwai kashin dogaye dogayen surori mafiya tsawo akwai kuma kashi na matsakaitan wato surori ko kuma yan mai yan aya ɗari zuwa ɗan sama kaɗan haka da ba su kai biyu ba akwai su sannan kuma akwai kisarar basar su kan kisarar basar akwai wato kamar an raba su bin su ma akwai kisar akwai kuma a kasarul kisar da yawan makamancin haka to ita suratul an'am ina daga cikin diwalul fasal wato ayoyi yan dogon zango masu tsayi suratul an'am tana daga ciki sannan kuma wato makiya da abin nan sura ce makiya ta sauka kafin hijirar annabi muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sannan babban jigon darasin da ke ciki shine tauhidi shine me tauhidi kaga sura ce da bai kamata a yi mata burin-burin haka a wuce ta shi sa kuke ganin shekara nawa yau da fara tafsirin suratul an'am din nan amma har yanzu ga ta ana ta fafata a ciki ba a wuce ba Allah ya saka malamai da alkhairi idan ban manta ba dan uwa kane na Sheikh Abdul Qadir Hotoro a lokacin da yake tafsiri da ku shi ya shigo wannan surar ɗin ya yi daga aya ta farko kusan har zuwa wajen aya wajen talatin haka da Allah ya kawo mu muka ɗora daga nan muka kai zangon da muka ajiye sannan wanda ya tafsiri da ku bara kuma shekarar korora an kulla mutane mu samu mun zo mun mutan wajejen mu abin da za bi barai kunan da sauki an ce kun yi harkokin ku da ya kamata amma mutan an kulle mu kulle ba dama mutum je koyana alhamdulillah mun gode ma Allah da ya yi mana wannan bala'i wannan musiba ba mu taba ganin irin ta ba a rayuwa da na kance idan ana magana haka ana magana wasu abubuwa na al'ajabi da suka faru ko suke faruwa sai ce duk abin da ka gani a duniya maimaiti ne an yi irinsa ko wanda ya ji shi idan muni ne an yi wanda ya ji shi in kyawu ne an yi wanda ya bi shi in karko ne an yi wanda ya shi in kuɗi ne an yi wanda ya in talauci ne komai ka gani a duniya maimaici ne amma da korona ta zo sai ta karya mun kwari dan ni ban taɓa sanin bala'in da ya tsinkari duniya ba da ya kai munin korona ba taɓa yi ba a tarihi ba a taɓa yi ko ko wani malamin tarihi ya taɓa karanto maka ka ji an buɗe shafi an ce maka ga wata annoba da ta samu duniya an rufe dukkan wuraren ibada na duniya ka taba ci ba ta wannan ta da cewa ba akwai waɗanda suke fakewa da ita suna biyan bukatunsu ne kawai akwai kururuwar iblis a ciki domin mace-macen da ake yi bai kai yadda ake zuga mutane ana wato zuga ita cutar ana tsorata mutane ana firgita su ba har yanzu a najeriya da corona take da shekara ɗaya da watanni idan ta shigo najeriya cikin february 2020 an gane ko february ta bulla a lagos to yanzu muna 2021 ko kuma april ta kashe shekara ɗaya da wata biyu to har yanzu mutanen da aka ce ta kashe aka ce da aka ce ta kashe har yanzu mutum dubu biyu um, ne da mutum talatin ne ko arba'in dubu biyu dubu biyu mu a najeriya da muke wajen miliyan ɗari uku da wani abu don an cire dubu biyu ko zaka ba mu yi da su dubu biyu da allah ma faru ya harsa saboda allah dubu biyu rak dubu biyu duk najeriya ake maka magana sau da haka akwai kururuwa iblis waɗansu sun shiga ƙarƙashin wannan sun cimma burinsu sun canza abubuwan da suke so sun hana masu ibada ibada sun hana masallatayen Allah a zo a ambaci sunan Allah a ciki abin takaici da bakin ciki ha da uwa uba Saudi Arabia Allah kyau ba mu taba ganin wannan bala'in ba a tarihi ba ma dai Allah mun gode maka da baka goyi bayan masharranta ka ci gaba da wanzar da waccan annoba ba Allah muna godiya suratul an'am tana daga cikin surorin alkur'ani guda biyar wadda suka bude da godiya ga Allah Allah da kanshi ya gode makansa sura ta farko suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin sura ta biyu suratul an'am alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda khalaqa as-samawati wal arda الكتاب الحمد لله الذي أنزل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سورة جهد سورة سبع الحمد لله الذي له ما في السماوات غير سورة الفاطر الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل wannan mun yi don mutuno da wace tsura ce muke mutuno da matsayinta mutuno da kimarta mutuno da irin ilimin mukan da take ɗauke da su sannan wani abu da wannan surar take ɓanta da shi tana cikin surorin da aka saukar da su lokaci guda lokaci guda aka saukar wa manzon Allah sun sanar wannan sura yana kan hanyar tahiya tare da sahabbai ne yana kan abin hawansa ko sa. mala'ika jibril ya taho da wannan sura a lokaci guda yana tafe da ɗan ta shi mala'ika jibrilu don su rako jibrilu su tabbatar da ya isar da wannan nauyi da allah ya ɗora masa zuwa ga wanda aka turo zuwa gare shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ruwayoyi da dama sun zo suna cewa ɗan rakiyar jibril a isar da wannan sura mala'iku ne mala'ika bayan mala'ika su dubu saba'in ba abin da ke tafa da su kake jin gunji ta gaba ta baya da gare su sai tasbihin Allah sai zikirin Allah sai kabbara ga Ubangiji wanda ke nuna irin girman saƙon da suke tafa da shi kuma nauyin surar nauyinta da suka iso da ita ga manzon Allah aka ɗora mashi nauyin wannan surar manzon Allah a hadisin cikin malamai na ɗan ganin akwai ɗan matsala a isnadin hadisin amma an ce nauyin surar ya sa tamkar zai karya gadon bayan godiyar da manzon Allah su sanar yake dai godiyar ma kenan a makotakarta da manzon Allah ta ji jiki to ina kuma shi da aka saukan musafan shi sa idan wahayi zo sauka mala'iku sukan ji jiki sosai suka yi jibi su aiki ne ba kankane ba nauyi ne ba kankane ba nauyi ne ba kankane ba haka wannan sura Allah ta'ala ya sauka da ita lokaci guda kuma kamar yadda muka ji babban jigon darasin ta a cikin ta shine tauhidi da kuma karya miyagun al'adu na gargajiya na jahiliya na camfe-camfe da kuma wato sanya wasu dokoki wanda babu hannun Allah ciki babu na manzo ne a ciki wancan haramun wancan halal wanda muka ga dama mai kaza wanda duka irin wannan to surar ta zo wato ta ragargaza irin wannan al'adu na jahiliya ta ragargaza irin wannan wato shedanci na kunna ya girma kaka ta tabbatar da tauhidin Allah shi kadai an ta cewa shi kadai ke da umarni kuma shi kadai za a bi dokoki ne ya lokaci ma fara koko minti biyar to minti biyar kan ba shi sama mahara sai dai muna iya takaitawa a nan a matsayin mun yi sharar bage kun mun sanar da inda za a tashi gobe kowa ya zo da shiri za mu tashi kan aya ta ɗari da talatin da shida kalaran makarantu don su ji kowace aya ce وجعلوا لله مما ذرع من الأرض insha Allah za mu tashi tafsiri kan da a shekara kuma da izinin Allah hakan zai zo gobe da yardar Allah muna fata kamar da muka zo a kan lokaci yau Allah ta'ala ya ba mu ikon fitowa a kan lokaci gobe kamar yadda muka cika masallaci yau Allah ya sa ba irin abin nan da yara ka cewa idan azumin ramadan ya kama sukan ce wai akwai goma ta marmari akwai goma ta wuya akwai goma ta dokin sallah <laughs> Allah ya sa ba ta marmari ta muku ba yadda muka shiga masallacin nan Allah ya ba mu yi komiti tuka shi har waje domin fa'idantuwa da littafin Allah da kuma samun nasarorin da ake samu ciki Allah ta Allah ya sa alkurani ya cece mu Allah ya sa azumi shi cece mu Allah ya tsare mana imanin Allah ya wadata mu da lafiya ya ba mu yi kwancin moriyar lafiyar da ya ba mu ya tsare mana ibadunmu ya tsare mana addininmu ya taimake mu wajen tarbiyyar kawunanmu da tarbiyyar iyalanmu da tarbiyyar makotanmu ya Allah ka ba mu haɗin kai a tafiyarmu ka ba mu juriya da haƙuri da juna Allah ka sa mana shawar tafiya tare Allah ka haramta mana shawar wariya da cewa duk wanda ya zafi ya ware to ya ware daga jama'a wanda ya nesa Allah zai nesa da shi wanda ya baya Allah shi na yin baya da shi wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka mu yi haƙuri da juna mu ga mahimmancin juna mu ɗauki juna a matsayin mataimaka abinda na kasa wani shi na iyawa addinin ga da muke da shi wallahi kai yan an baka baka iya ko garin ga alayar baka iya karanta su baka iya kilar kana bukatar mataimaka saboda haka mu yi haƙuri da juna mu tafi tare da juna mu ba da uzuri ga juna in ne maka abin da baka ji daɗi ba ko wani abu kar ka ɗauka da gangan da gayyaye maka ka ɗauka in hakan ya bayyana ka ɗauka to shi ɗan ne ya samu sa'a a kai ne ba da gangan ba ba hali ne ba ba inda hanyar da za ka bi ka yafe masa in ka yafe zai tsara girma a wajensa kuma ubangiji ya baka lada kuma magana ta wuce daga nan amma ka yafe ya kai ta mita wa magana har ta kai ga kyalanku ta kai ga 'ya'yanku kuma abu ya zama na anguwa gaba daya da haka Allah ta'ala ya ba mu yafiya ga juna ya tsare mana addinin mu ya tsare mana ƙasarmu, ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu baki da ya zaunar da mu wato cikin walwala da yalwa da wadatuwar arziki kuma Allah ta'ala muna roƙonsa wanda duk nufin alheri ga ƙasar ka Allah ya taimaka mishi duk wanda yake nufin shari ga ƙasar ka Allah kada ka biya masa bukata Allah ka rikirkita lamari ne ka tsaro alamarinsa wayannan bayan Allah da suka mai da kansu suka koma kamar rayuwar dabbobi ana cikin jama'a da ku ana tafiya tare kun zaɓi ku ware ku koma daji ina jin daɗi a rayuwar daji don Allah sannan ko ba wai rayuwar dajin ba dai a kun ɗauki makamai kuna zuwa kuna kashe ƴan uwanku mutane wanda ko dabba dabban ma ta daji in ba na nufin farauta ba a yadda kashe ta sai in dabba ce mai cutarwa to in ka ganta to zakar da ita wanda Allah ya ba sa kamar maciji ko kunama ko wani abu makamancin haka in kana da iko ka kashe shi amma ko shi in daji ya daji ka tafi can daji yana harka sai kana ta kai na zo shi ma falauta ka kai ba ta falauta sai ka je ba to da haka in ya fita a guje nan wajen ka kyale shi kai ma sai kai nan wajen kuma da lafiya haka ne kuma haka bane to amma a ce mutum dan adam halittar nan da babu kamata a wajen Allah halittar nan da Allah ya karamta ta halittar nan da Allah yake kishinta halittar nan da Allah bai yadda a zalunce ta ba ko kahiri ba yadda ta zalunce shi ba amma sai mutum ya ɗauki bindiga yana kamfara ya zo harbe ɗan uwansa musulmi kuma ba wani abu wancan ɗin ya mai ba bai ma san da shi ba bai rayu wasu ba kwata-kwata ba a tunaninsa sau a shigo da makamai a